A daren jiya wayewar garin yau Juma'a ne aka yi wani mummunan hadarin mota a wajen Ibadan kusa ga garin Akinyele da ke jihar Oyo inda mutane da dama suka mutu. Na ziyarci asibitin da aka kai mamatan da waɗanda suka ji raunuka inda na tattauna da wasu ganau ba jiyau ba. Sunana Alhaji Muhammadu MDD. Alhaji Muhammadu ka ga wannan hadarin mota ko? Tabbas a gaban idanuna yanzu haka ma ina asibiti. Kamar mutum nawa ga sun mutu a cikin wannan hadari? Nan dai take mutum shida sun mutu. Mutum nawa suka ji raunuka? haka to a takaice yanzu ana sa ran mutum takwas ko tara saboda an ce an kashe sit guda biyu waɗanda aka sa kaya ba a sa fasinja a ciki ba wannan mota wace iri ce motan nan motan ne ce ta mu ta zamani yanzu ga mai ɗaukar mutum sha takwas bus kenan daga ina wannan mota ta taso motan nan ta taso daga alaba alaba can lagos kenan eh alaba ragoba mun kuma yi kokarin samun sauran mutane don mun binciki gawokin mutane akwai wanda muka samu takardun ne a jikinsu da rubutun nambobi kuma mun yi kokarin samun su masu nambobin nan ko kowa yana cewa bai san mai wannan nan ba don yana jin tsoro ko da wani abu ne ya faru kuma mun nuna musu cewa mutuwa ce fa kuma an mutu saboda haka shi yasa muke neman yan uwan mutanen nan da suka mutu su zo ina ne wannan hadari ya faru abin ya faru in an bar garin ibadan kadan daidai da akin yale wane lokaci ne wannan hadari ya faru abin ya faru misalin karfe goma da rabi na daren jiya alhamis kenan wato wayewa zuwa yau safi kenan yau haka ne sunana ibrahim ibrahim ka ce wannan mota kaga inda ta taso ko eh na gani da kayan yadda ta taso don mun dade a gindin motar nan a ina kenan a alaba rago wannan mota ina nufa kenan ina zata kano ta nufa za ta je kano amma za ta sauke su unguwa uku don dai nan suke sauke mutane akwai wanda ka sani a cikin motar nan akwai wa'anda na sani don akwai kamar yan uwana wanda suke sun kai kamar mutum hudu su ma na zo ko dai don na fi awa uku a gindin motar nan a cikin waɗanda ka sani akwai wanda ya mutu a'a da a cikin yan uwan na da na zo ko ba wanda ya rasu sai dai ciwuka dai da suka jijji to motar nan bayan waɗannan mutane ko akwai wasu kayayyaki da ta ɗauko a'a yan kayayyakin dai da ta ɗauko dai na matafiya ne dalilin ma da bai so a buɗa mai bog ɗin shi ne aka kashe kujera aka rage mutanen aka ɗauko kayan a cikin kujerar baya dan mutum ɗaya ne ya samu guri aka dan buɗa mai ya shiga kujerar baya shi ne ma wanda yake ma daga gurinsa ma muke samun wasu rahotannin anan da muka kira ya ta waya zai ce kuna guri kaza zai ce kuna guri kaza da haka da haka dai muka gane hannun gurin to menene musabbabin wannan hadari ito eh mu dai ba ma gurin kuma wannan binciken mu da muka haɗu da shi ba mu samu mai wannan menene dalilin wannan hatsari nashi ba mai mai wannan wannan tambaya ba domin dalilin da yasa to mara lafiyan namu an raba mana su bi da muka je maka ga guda shine he muka ce to ina wannan ya ce yana nan to waɗanda suke cikin wannan mota da ta yi hadari maza ne ko mata eh dukkan su maza ne mace ce guda daya wacce ta shigo cikin motar nan to wannan macen ta rasu koko dai tana nan ah, tana nan tana nan cikin asibiti da rayuwarta dan na ga lokacin da za ta hawo motar nan ma take cewa ta ce ita kadai ce mace a cikin motar nan ba za ta hau ba aka ce to ya zaki me za a yi miki tunda kin biya mota ai sai dai ki hakuri kawai ki hawo ko yara a ba wani yaro a ciki ita ma ba ta da wani yaro ita kadai ce hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya